ma muna kan aya ta 27 insha Allah za mu tashi za mu dora me yasa ba ku zuwa dole ku yi inda za ku shi mun zo mun fara ku shi ne ba wanda za mu tsaya musu muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da wannan karatun alkur'ani mai girma muna cikin suratun nu muna ayata 27 kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi Wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina maka fatan alkhairi da to wato kai da al'umma muna godiya da fatan alheri Allah ya yi kowa alheri kimanin tambaya ta idan ka samu mutane wato a guri musulmi da wanda با مسلمي با اذن مسلم سلم ترين جاي ده بتنك تو تشيو ده مسلم سلم تو كوچي داما ما لما ما كان ده تشي شي ده وده يبين ما كان والسلام على من تبع الهدى ومريد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا يد المشاهدين في tambayar ta biyu yana cewa in mutum yana banɗaki sai aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai yi masa salati malamai suna da magana a nan saboda ba a ambatan sunan allah a banɗaki sai suka kasu kashi biyu wasu bangaren suka ce kawai tun da kana banɗaki sai kai shi mu wasu ko suka ce wato sai ka yi masa talatin da zuciya saboda abin da yake zuciya bai fito fili ba amma ba a ambacin sunan allah a cikin bandaki kuma in ka ce sallallahu to ka ambaci sunan allah a ciki saboda ka suka tafi akan haka wasu ko suna ganin kamar abin da ya faru da annabi yana ban daki ko sai wani ya zo da sallar sai bai amsa ba sai da ya fito daga ban dakin sai ya amsa sallar to wasu malamai suna ganin cewa idan ka fito daga ban daki sai kai masa salat tun da ka riga ka je daga ciki wannan maganganu guda uku su ne suke zazzagewa a tsakanin haka bangaren suna cewa ba za a yi ba saboda sunan Allah ne ba za a ambata ba a cikin bandaki ɗaya bangaren sun ce ka ambata a zuciyarka wato yanzu ka ji an ambace shi kuma ka yi salati a zuci ba tare da ka furta a kan harshe saboda abin da yake cikin zuci bai fito fili ya bayyana suka suka ce a'a idan ka fita daga bandaki sai ka yi annabi salati tun da har ka ji an ambace shi na uku ya ce ina barin addu'a ni da mahaifiyata ana bin mu bashi wato Allah ya ba mu ikon biya Allah ubangiji ya ba ku ikon biya bashi kayan kuma ya ce Allah ya ba shi mata ta gari to wannan kai kai addu'a mu kuma sai mu ce amin shi ne ya yi addu'a wannan cewa ya assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce idan za ka yi sallar tarawihi za ka iya yin raka a kudu na wannan ba amsa mun yi bayani a nan yadda za a yi ka yi hakuri sai ka koma baya ka samu bayanin da muka daga ƙarshe ina neman wato addu'a wurin malam da ‘yan uwa Allah ya bani miji na gari domin da take nan ko da sauran yan uwana mata Allah ya biya kowa ya biya ma ya biya kowa bukatarsa to amin Allah ya bada miji na gari a wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ce malam tambaya eh, da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya sa amin malam tambaya na akan mutum in yana sallah in ya ji kaki ya zai yi ya zai yi da shi malaminmu ya ce ya ce mana in namiji ne zai tofa a aljihunsa in mace ne kuma sai a wato a hijabinta a jikinta za ta toba to eh, to muna da marmuna da muna da eh, shakkunta kenan tambayar da suka yi menene amsar a tashi lafiya tun da ka kawo sunan cewa an tambayi wani kuma malamin ka ne ta yaya aka yi zama malamin ka kuma zai mafi cewa ba za ka yi da ita ba ba malamin ka wanda ke ba malamin ka in ka tambaye shi to sai ka yi haƙuri kan abin da ka tambaye shi da aka muna sake mayar da kai wurin malami mu ba za mu shiga tsakaninka da malami ka koma wajen malam ka sake tambayar yaya bayanin yake ban gane abin yadda malam yake sai sai ya sake maka bayani ba ma shiga irin wannan ko akwai mai magana babu ko kawai shi kenan inda babu idan mun ce aniyar kowa ta bai shi ba miliyar shi ko a to me yan da aniyar ka ta ka na ga kamar ba sai eh, amma a tsarin hausa kamar magana ce wacce ba ta da daɗi ko in an ce aniyar ka ta ka amma mu da yake muna ga karatu adabin hausa kasan an ce wani duk wanda ta ji an ce aniyarsa ta bi shi yana ta fada aniyar ce aka ce ba ta da kyawu har zuci sau da wanda yake da kyakkyawar aniya ɗin ta ce a aniyar ka ta bi shi ai ba matsala ko to yanzu mutum ne mutum aniyar kowa ta ta bi shi a to kenan aniyar kowa ta bi shi <laughs> Eh, ai jama'a kowa sai ya kulla niyya mai kyau kuma ka yi ma Allah kyakkyawan zato sai wato ya abin nan sai sai ka same shi inda kake tsammani muna son mu ɗan ja hankali kaɗan dangane da abin da ya shafi duniya wannan duniya sai dai a yi addu'a abin da yake faruwa wato yanzu tsakanin isra'il da iran da kuma amerika wannan abin allah muke roƙo ya kawo sauƙinsa abu na farko ke a gefe guda kuma muna addu'a waɗannan azzaluman ƙasashe da suke cin zanen musulmai Allah kada ka ba su Allah kada ka ba su nasar Isra'ila Isra'ila ba irin ta'addancin da ba ta yi ta mutane na Amerika tana ɗaure mata gini da haka muna addu'a ya Allah kada ka ba su nasar Allah kada ka ba su nasar Yeah. Allah karka ba su nasara a kan abin da suke yi na zalunci wannan abin kuma idan ba Allah ne kawo sauƙinsa ba to zai shafi duniya sai dai Allah ya sauƙi amma mu abin da muka sani ne, nasara tana ga waɗanda aka zalunta insha Allah duk wanda aka zalunce shi to shi ne da sau da ka a kaya su da addu'a Allah ya rusa zalunci rusa azzalibai waɗannan ƙasashe guda biyu da amerika da isra'ila sun daɗe suna zaluntar al'ummar musulman yankin larabawa kuma ya kamata su faɗa cewa fa su ake hali su ma domin idan kana kallon dan wani sabani da yake tsakaninka da wani baka ba shi kariya ba baka taimake shi ba za ka a zalibi a kansa idan kai wasa duk Allah wanda za ku saboda Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi na haramta zalunci a kai kuma na sanya shi a tsakanin ku ya zama tuka kuma ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta muna roƙon Allah ya rusa su kar ya ba su nasara larabawa kuma su shiga hankalin su a wannan gabar kuma nake son in ja hankalin yan komu da muke zabe a nan ƙasa su ne kiristoci kiran da nake musu shi ne ya kamata su sani da cewa isra'ila ko amurka da kuke wai maganar suna ganin kamar za a gayyato da za su kai tsara to in suka zama a musulmi kaɗai za su ba kuma isra'ila yahudanci ne yahudawa ne waɗanda ba su ƙaunar ma kirista ba ta san nasara su kuma kiristoci sun fi dangantaka da nasara annabi isa alaihi kuma mu shaidar da dama alkur'ani ya faɗa shi ne da tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu yahudan والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة lillazina qalu inna nasara ubangiji ne yake bada wannan shaida cikin suratul ma'ida cewa ba za ka taɓa samun mutanen da suke da zurfin ƙiyayya mummunar gaba akan waɗanda suka yi imani ba kamar yahudawa waɗanda suke kusa da tausayi su ne waɗanda suka ce nasara kada ku ɗaukawa cewa isra'ila ƙaunar ku take har kuna kaiwa kuka kada ku dauka yahudawan amerika wai son ku suke ba sa son ku wallahi ba son ku suke ba ya kamata kiristocin najeriya su san wannan don haka kawai mu haɗa kanmu mu zauna lafiya mu samu abin da ya kamata mu yi makasar mu kyakkyawan fatan alheri amma wai za ka kai kara za ka je ka gayyato waɗannan yahudawa isra'ila su ne waɗanda ba su ƙaunar kirista ba su ƙaunar musulmi ba ya hudu aka yi wai kana tsammanin za ka je ka haɗa kai da shi babu kawai ɓarna ce za ka kewa mutane a cikin ƙasa yanzu tun da ga minista na tsaro wanda aka ce lokacin an saukar da wancan an sa wannan tun da yawa kuma abubuwan masu zuwa su an kashe can an yi wane ne an kashe wasu suna tarawi an kashe wasu suna gari, an yi wane ne har yaushe jama'a saboda ka wannan zalunci baya dorewa duk inda ya kai ƙololuwarsa sai Allah ya rusa shi duk inda ya kai ƙololuwarsa saboda ka kasar mutum ka ta cikin addu'a kuma mai yi ma Allah kyakkyawan zato kada wani ya yi ma Allah mummunan zato domin waɗanda suka yi ma Allah mummunan zato mun ga yadda Allah ya ba da labarin su cikin suratul fatah alaihim da'iratu sau Allah ya ce da mummunan zato suke yanzu nuna billahi zanna sau suna yi ma Allah mummunan zato shi kuma Allah sun ya faɗa cikin hadisul kudusi ce ana inda zanni abu ana nan ina nan inda bawa na yake mutu yan najeriya idan kuna tsammanin najeriya za ta gyaru wannan shi da zatonku a gurin allah zai gyara ta babu wani abu da yake wani zai tabbata a duniya duniya ba ta tabbatar da abubuwa ko ya abin ya wata rana zai ta dame shi karasa amma ka yi ma allah kyakkyawan da na ba ku misali a nan kawai annabi ya shigo ya ga wani ya kai gargara harshen ya fara karewa ruwa da sun fito zai tashi daga duniya zuwa lafiya tambayar da annabi yake masa ya ce za ka tafi gun Allah me kake tsammani a gunsa ya ce ina tsammanin rahama sai ce kana ciki kawai abin da annabi ya gaya maka ba a yi maganar sallar shi ba ba wani ka wannan zaton kake yi ma Allah rahama zai baka ya ce kawai kana ciki ku yi ma ƙasar nan kyakkyawan da. Allah sai ya tabbatar muku da zato haka Allah ya kuma ka kwatanta ko da rayuwa idan rayuwar duniya in kana son ka ga cewa ko abin da nake gaya maka wata kila kamar ba gaskiya bane kana ganin ba gaskiya ba gobe da safe idan gari ya waye kafin ka fito daga gida ka ka yi ma Allah mummunan da to kace ko ka fita ba za ka sabu ko kuma ba za ka ga yadda Allah zai maka wallahi kai wannan mummunan da idan ku biyu ne a gaji kuke kwana to ku raba tunani wannan ya ce to ko na fita ba za samu ba wannan kuma ya ce in Allah ya ci in da fita zan samu ku gwada za ku ga yadda za ku tsare da gaske nake gaya ai annabi ba zai mana abin nan ba da gaske ba da ana inda zanni abdi ina nan a inda bawa na yake da to to da ga kai mu Allah ki tsawon da mu ku saka saka kasar ku cikin kanzo na ga mu tun ranar suka karatu nan ba ranar da ba na jaddada wannan magana ku tsaya fa ku tsaya ku yi addu'a sosai ba wai a'a ta yi addu'a ba ba wannan maganar muke so mutum ne za a zo a yi ta hira wani ya ci indomin ɗinsa wani ya ɗan sha shayinsa wani ya ɗan sha lemon sai ku kafa hirar ku shi kenan to ya za a tafi gida to fa sai addu'a kuma in ka je ba addu'a za ta a to ba wannan zancen muke so zama za ka yi tukuru share fili share lokaci ka ba mu Allah lokaci ka ɗaga hannunka ka ce ya Allah ga ƙasar nan ba za mu iya ba muna son kawo mana adalci Allah zai kawo wannan shi ne so za mu koma karatunmu insha Allah muna yi ma sardauna barka da zuwa sardaunan gombe ko? an gane da barka da zuwa muna ma barka da zuwa wannan guri da wannan ziyara mun san cewa kauna ce eh, na mala abubakar famas ha famasi eh, masu san magani kenan ko to mala abubakar famasi barka da zuwa ah, da sauran tawaga da suka rufa masa baya muna fatan alheri Allah ubangiji ya sa a gama lafiya ma Allah ya bada nasara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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم نعم والله بما تعملون عليم نعم ليس عليكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة في إيماني الله يكرم إيماني masu imani kadai Allah ya kira kamar yadda dan masahuhu yake cewa in an yi kiran masu imani to ko dai umarni Allah zai bayar ko kuma hannu zai hana saboda waɗannan su ne masu iya sadar da umarni in Allah ya ba da umarni masu imani sannan kuma su ne masu hannuwa idan Allah ya yi hannu yace ya ku masu imani la ta tadkhulu buyutan kada ku shiga gida zaira buyutukun gidan da ba na ku ba doka kenan ko doka ko doka sai Allah ya saka ko la ta tadkhulu buyutan kada ku shiga gidaje zaira buyutukun gidajen da ba na ku ba to sai kawo kuma abin da za ku amma farko an saka doka so doka ce wata take jiran wani abu ya biyo baya idan wani abu ya biyo baya shi abin da zai biyo baya ko ya maka izini shiga ko kuma ya maka hannun shiga Allah ya hatta ta sa'adu su wato har sai kun nemi izini ta ta su wasu malaman suna fassara shi da ta ta'azinu wato har sai kun nemi izini idan kuka nemi izini wa sallimu ku yi sallama ala ahliha a bisa mutanen wannan gina idan sun ba da izini sai a shiga ubangiji ya ce zalikum khairul lakum wannan abin da na dora na faɗa muku shi da fa muku alheri la'allakum tazakkaru ko cewa ku za ku yi tunani wala'alla idan ka karanta ba ka yi tunani ba za ka yi askawa gidan wani babu izini to rashin tunanin ka kuma zai sa ka ga abin da ma ba ka so kila ka gani a gidan ko ka tarar da mai gidan kan biyar da bai kamata ka tarar da shi ba ko wani abu mai kama da haka so wannan magana mun faɗe ta don ku yi tunani in ji shi Allah ku tuna heti fa in lam tajidu fiha ahadan kane mi izinin kayi sallama amma kuma ba a samu kowa ba a cikin gida shine fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu wani ko ɗaya ba a gidan fala tadkhuluha to kada ku shige ta hatta yu'zana lakum har sai an muku izini ubangiji ya ce zai yi ka samu wani a gida? amma su shi ne ba na kashi gaba wa in kila da kuma rujewa idan aka ce ku koma ga shi ne ka samu mutum a gida, kuma bai maka izini shiga ba hasali ma cewa yi ka koma malam ba ma bukatar ba koyar yanzu to sai Allah ya ce farji'u ku koma din saboda gida sutura ce ta ɗan adam nan yake tara sirrinka yanzu ya ce ka koma to kawai ka koma ba wai guna guri za ka tsaya ta yi ba yanzu duk tafiyar nan da nai to waye ke karo duk tafiyar da kai wa ke kari yi ba ba da mai gidan kuke ba kawai haka ka ɗauki kanka ka tafi yanzu shi nan kana kallon ya ce ka koma kuma dai wannan alkur'ani kun san ba ba na gidana ne yi da wannan kalmomin ba ko na gidan kuma wannan zan haka yake ko ƙur'anin da yake duk hannun na duk haka ya faɗa ko wa in kila lakum murji'u idan ya an ce muku ku koma farji'u ku koma ubangiji yake huwa azka azka lakum wannan shine ya riba ku tsarki kuma shi ne ya fi tabbatar da kyautatuwar gidan mutum ne ka zo bai baka gaya maka ba bai abin ya soke ba komai in yi ma ka koma kawai ka koma Allah ya ce wannan shi ne ya fi maka kyawu wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne da abin da kuke aikatawa sai ya ce laisa alaikum junahun babu laifi akan ku an dukulu buyutan ku shiga wasu gidaje sai da maskunati amma gidajen da su ba zama ake a cikinsu ba amma kuma a cikin fi fi mata'un lakum wato a ciki akwai wani amfani na da kuke samu malamai da wajen fassara irin waɗannan da shaguna a kasuwa su ma gidaje don ana kulle su suna da kofa ana rufe su to shago mai wanda ya buɗe shago ba sai ta ce masa zo ba ko in shigo dama so yake ka shigo akwai mata'un amfani a ciki wanda za ka saya da shi ma wanda zai sayar wannan aka ce babu laifi da ai sai ce wallahu ya'lam Allah fa shi ne mafi sani da ma tubuduna da abin da kuke bayyana wa ma taktumuna da kuma abin da kuke koyewa cikin wannan ayoyi guda uku da muka karanta akwai ladubba waɗanda idan mun kula da su za su amfane mu ƙwarar da gaske wajen zaman takewa shi yasa da ce za mu yi ratsi na farko mai yasa Allah ya sa sai annabi shi ya kamata a ce kawai tun da ta zo ne sai ka kutsa kai me yasa aka sa wannan Sanatun da ziyara za ta da akwai ladubba na ziyara shi ma ya kamata a ce mun san su domin abin da wasu mutane suke yi haka kawai sun tattara da zai gidan mutum ko yana da aiki ko ba ba su sanar masa kuma waye mutum sai daga yana ta jin tsoron ko ba ya san ya gaya musu tafi to ba wai a kan ku ba gidan annabi ma fa ana taruwa sai a ci abinci sai su ki tafiya Allah ya ce shi baya jin kunyar ya bayyana musu in annabi kana jin kunya ni zan gaya musu Allah ya ce idan kun ci abinci kowa ya watsa kar a take zama ana taima annabi zancen da rashi kenan yanzu zai ka tashi ka je gidan wani yana son ka tafi ma ka ki tafiya ko ba ku yi ka'ida da shi akan ciwon kansa kuma watakila abincinsa shi kadai ne zai iya isansa yanzu ka zo daidai lokacin da ba a gayyato ka ba kowa ta kan kuma in ya juya maka baya ya sai ci abincinsa ka yi hakuri sai ya gama ka rike cewa yana da ruwa to wai kawo ka to za mu faɗi abin da ake kira adabu ziyara ladubba da ziyara domin mu gyara zamantakewar gidaje akwai kuma wasu ladubba kansa wadda suka danganta da wanda za ta bakonta duk a cikin waɗannan ayoyi ya mai zaɓe mai nisa watakila gobe zuwa jibi zuwa gata mu kuma buƙatar mu shi ne ba dole sai mun yi sauri ba muna son kawai ka gane abubuwan saboda a yadda ake rayuwa a yanzu to ba a neman ku kawai wai sai an daɗa ma wanda za a je gunsa ko sai an bi ka'ida haka kawai wani ma ba garin yake ba amma zai taso kuma ba zai gaya wa mai gidan ba ba zai lokacin da ka zo dare ya yi sun gama cin abincinsu ya za a yi da kai duka kuma watakila in ka koma ba a baka abinci ba har ka ba da labarin Tunda da muka je wallahi haka muka kwana mutanen nan ba su kawo mana abinci ba to waye ke kazo wai waye ke kazo ma ta kuma da zan tanada maka abinci a kan me kana son tanada ma abinci zai ka sanar da ni kuma idan za ka gani a ladurba na ziyara idan ka sanar da ni ba zan iya taimaka ba ban shirya zuwanka ba wallahi ba yanzu ba ya eh, to ai na riga na kamo hanya to waye saka ka maganar gaskiya ne mu muna son ka gane cewa wai ba wai a'a kawai abin da kuka ga dama za ku ce ha abin da Allah ne ya shar'anta shi da zaman lafiyar mutane kada ka rinka girgiza mun kai kamar kadan dangare kuma ba aikin ba yawa idan mun fada idan idan idan mun faɗa mu tsaya ka bi za mu fara daga kan la tadkhulu buyutan jama'a kowa yana son gidansa ya albarka kowa to bari mu faɗi ladubban gida in ka kafa gida ka yi shi ko kafin ka shiga me ya kamata gidan ya tafi a kan waɗannan suna da abin da suke jawo albarka kuma ina gaya muku rashin bin waɗannan ladubba su ne suke jawo ma wasu gidajen matsala aljanu su shiga wane ne su ma su shiga ai ta samun matsaloli a gida kwanan nan na gaya maka kwanan ne ko suna za ta saka ma ɗanka ka kiyayi abin da duk baka san ma'anarsa ba karka ɗora maka don zai iya zama maka musiba a gida kun ga na ga muku lokacin da za a yi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Qurayshawa sun saba masa alƙawarin sa aka aka zo za a yi sulhu da aka zo aka haɗu shugaban ƙoron shamun da ya jagoranci kowa don a sulhu za a ya tambaye shi ce kai me sunan ka ya ce suna na sahal annabi ya ce matsala ta zama da sauƙi saboda fa sunansa sauƙi kawai sunansa ko to ga zardauna sardauna shi sunansa dr jamilu ko jamil ko kowa zan jamil ai ko to shi kenan kada ce ba mun yi tsokala ko abin na so sai aka samu wani shi kuma cikin sahabbai kullum su faɗa suke a gidan da matan rigim an lafa yadda ba Ya zai kawo ƙarar wajen mazalar sai aka tambaye shi aka ce masa mai sunansa sai faɗi sunansa ashe sunan yana ɗauke da ma'anar matsala to kullum idan kana cewa ya Allah me kake nema ba suna Allah kake kira ba to wannan jalalar da buwayar da karamcin da tausayin ubangiji duka zai bi saboda kullum kana maimaita sunan kamar roƙo kake to yanzu sunansa matsala ko ɗan ya buɗi baki gina kiran zai ce matsala ko ba gane ba matsala haka ake ta ta a zai sa gidan biyu ya zama cike kullum da matsala annabi ya ka san da suna ya za ake da babu tahawilul ism ana da babu san da suna idan suna yana zama mantowa matsala sau kada ka ji ana karatun wasu hadisai ana kiran wasu sunaye sai ka hukka rubuta da alƙalamin sai ka ga ka juga ga yaron ka san ma'anar so anan muna son mu karanta adabul buyut gida yana da wasu ladubi idan kana son gidanka ya albarka ba masallaci ba ne amma malamai sun jera wasu ladubba da za su kai kusan ashirin da wani abu idan ana yin waɗannan abubuwa to ko gidan waye gidan zai albarka kuma na san kai kana so gidan zai albarka ni ina so kai ma kana so na farko aka ce in kai tafiya ka dawo ba masallaci ba ne gidanka amma malamai sun fi son ka shiga da kafar dama kafar ka ta dama ta kara shiga gidan kafin ka shiga gidan idan zai yi kai asuwaki saboda wannan kuma abin da suke kallo shi ne tana da mata a gidan kuma ya kamata ta tare ta ta maka kiyar na ce kun gama ko in kun gama sai ku kyale ni kuma ba saboda kada ka maka kif da warin bakin sai ka yi aswaki kuma kafin ka zo ya kamata ya ka za ka aswaki wannan da dubba ne na gida ka dubi yadda musulunci ya tsara jin daɗi a cikin gida amma kana nan kwadaro kawai ka da kai da matar ka kullum kushi ba ka jin daɗin gidan ba ku shirya gidan ba to a irin wannan yanzu saboda Allah da za ka shigo da kafar dama matar ka tayi maki haka kawai wani sai ya zo ya tsomo cikin gidan a in ya gama sai ka tana maka ke tsora nan kun shiga uku wallahi wani in ba sa ba facebook ya dora ka saboda kuna yin abin da ba a saka ku ba ba wanda ya saka ta wannan haƙƙin ka ne sannan sai kai wata addu'a bismillahi wa lajina wa bihi kharajina wa ala Allah rabbina tawakkalna haka manzo Allah yake idan kai wannan addu'ar sai kai sallama gidanka ne ba amma kai sallama manzo Allah yake albarka za ta sauka a gidan albarka za ta sauka a gidan shi ne na uku kenan wanda muka abin na ɗinsa shi ne taslimin rajul ala ahli mai gidan ya yi sallama a kan iyalan na hudu daga cikin laduba shi ne tasirul bai mina shaifa ka tsare gidanka daga shaidan ya shiga ciki waɗannan addu'o'i su ne da in kai za ka samu tsari daga shaidan ka tsare gidanka domin ko a wajen fita manzo Allah ce idan za ka fita kai addu'a aljani da yake yawo ko shedani da yake yawo kai wannan azkar din da za ka fita yace to zai ce wannan gidan ba wurin zama bane ba wurin kwana bane ba wurin da za a ci abinci bane rundunar sa zai ba a ce a yi gaba gidanka ya tsira daga shaitan نبيل شيني حفظ البيت من عبث الشيطان كأري جلالك دقاء واسن شيطان كوى سنين شيطان ولن نمتعني سلسل وسوء أولو سكي سلسل لا شيطانو بانا ألا ليدا مرنطا نعم كأري جلال نشد شيني آداب الخروج لو كتن لذاتك تفجوع الكل لدبا bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah wataƙila ka ƙara da Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udall aw azilla aw uzall aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya idan kai wannan addu'a ka ko jahilci mai jahilci ba zai cutar da kai ba shakiyancin mai shakiyanci ba zai maka ba ba zai shafe ba shaidani kansa mala'ika yana gaya ma an tafi zai ce ma kufita wa wukita ya ce wallahi an tsare ka kuma an isan maka ba wanda ya isa maka wani da wani ana son haka daga ciki ana son cewa a cikin gidan ya zamanto aikin da kuke na imani ne a sadiq imani na gaskiya ba cuta ba cutar kai da 'ya'yanka da matanka kauna ce a tsakani in shaidan ya shigo aka samu sabani to za a yi yafiya wannan ana son abu na gaba shi ne as-sakinatu wal rahma waɗannan abubuwa guda uku kuma su ne tushe tubali na gina aure aure in ya doro akan abubuwa guda uku to ne an cin masa nasara idan murgunsa ɗaya ya goje to tukunyar kun kun yi za ta zuba saboda aure kamar wani abu ne wanda aka girka shi kuma zai fitar da sakamako don haka mutanen gidan su zamanto as-sakina wal mawadda wal rahma duk yadda za a kai ka sabar wa matarka nutsuwa ta sama maka nutsuwa ka nuna mata kauna ka nuna maka kauna sannan kuma war rahma ka nuna mata tausayi ka nuna maka tausayi to sai Allah ya ji tausayi gidan wannan ana da bukatar ka sa'annan kuma abu na goma shine iqamatul abin nan bait wafti shar duk abin da za a yi a cikin gidan a yi kokari a ga cewa an yi shi ya yi muwafaka da shari'ar Allah to banda wannan sai a samu na sha ɗaya a ta'awun ala tsa'a in ka ki tashi ka yi sallah da wuri ba tattara da tayar ka ce ka yi sallah in ba ta tashi ba za ku yi taimako a kan sai kun bi Allah ita ta taimake ka a lokacin da kasala ta dame ka kai ka taimake ta a lokacin da kasala ya dame na abi Allah a sauƙi wajibin ubangiji zan sa albarka التعاون في شؤون الأسرة taimako akan sha'anin ƴaƴa da family kada ku bar ƴaƴanku haka nan kawai ku koya musu azkar ku koya musu zikiri ku koya musu istighfari ku koya musu salati ku koya musu hailala harshen su ya saba alhairai zai sauka a cikin gida ya zamanto an samar musu da karatun alqur'ani na sha uku shine ada'ul huquqi zawjiyya akwai wasu haƙoƙi na aure matarka tana da shi a kanta kai ma kana da shi a kanta wannan ana da buƙatar kiyaye su abu na goma sha hudu shi ne husnul tarbiyyatul aulad ku kula da kai da matar ku ba da tarbiyya mai kyau da 'ya'ya domin za ku fitar da famili nagartacce wanda ba zai damu al'umma ba idan kuka tsaya kuka yi wannan to ma dalla da abin da kuka haifa ba haihuwa ake ƙi ba ka haihuwa mutane bala'i ka ajiye musu ne ake amma duk ƴaƴan da za su zo su layar da ƙasa da ilimi da addini da sana'a waɗannan alheri ne a cikin ƙasa amma idan yara suka zamanto zaman banza suka iya zage-zage suka iya cin mutuncin manya suka iya wulaƙantar da mutane suka iya kuma ba su iya sana'ar komai ba wannan ba su da ilimi ko ba su rike addini ba to ai kun haifi da fadi dole gidan ba zai albarka na goma sha biyar abinda ake so shi ne qira'atu suratul baqara a rinka karatun suratul baqara saboda shedanu suna yawo shedanu ba na mutum ba na aljani ita kuma suratul baqara duk inda ake karanta ta to shedanu ba sa zuwa gurin wannan zai tsare maka gida daga shaidaru kuma zai taimaka maka wajen albarka don ko sihiri aka a gidan ba zai yi tasiri ko mutanen gidan ake neman su da an musu tsafi ba zai yi tasiri ba a gidan saboda suratul bakar annabi ne yake wannan magana abu na goma sha shida shi shine istihbabul istizan ah, wannan kuma shi ne mahallin ayar hatta ta ta'anisu. wato ku nemi izini na shiga gidajen mutane al-istizan ah, waɗannan su ne abubuwa da ake so sa'annan tahbisu tifl ko atfal inda al-ghurub lokacin da rana za ta fadi kowace mata ta rike ayanta akwai yawa mata wani idan rana ta yi doyi za ta fadi to kada a bar yaro ya fita gida yara ƙanana kada ku bar su fita saboda ne saboda daidai lokacin aljanu suke bayyanuwa yadda ga irin an yi ruwa zuzu ya fito din nan akwai su ƙari in an yi ruwa an kunna fitila sai su fito su tsaya na to haka aljanu suke fitowa daidai faɗuwar rana in kana bar uwa tana barin ƴaƴa kowai zai iya faruwa da su idan an ci abinci a saka kowa ya rufe kwanan da ya ci abinci in kofi ne ka kifa shi in kwano ne ka kifa shi saboda manzo Allah ce akwai musifa cikin dare tana sauka a cikin kwanukan mutane idan ka zo ka ci abinci za ka iya samun ciwon da likita ba zai iya gane shi wannan duka akan gida ake wannan labari ku hana 'ya'yanku shiga dustbin kawai yaro ya zai yana saka hannunsa cikin dustbin a'a duk abin da ya shiga dustbin na aljanu ne ƙasusuwa da ake zubawa na aljanu yaro idan ya ɗauka ya ci in yawa ta to aljani zai iya zuba yawon kuma ya kamu kyan ku gane waɗannan wannan yanzu muna son kafa tubalin gida kafin mu zo maganar shiga ka kore rashin shiga shi za da ke zan gida ɗaya da ku nazafatul bayt musulunci in kana son gidan kai albarka yana son tsafta a goge glass a goge komai a yi wane ne duka me ake kiransa wannan da ake ka tsumma ana ta mobil ko to a yi mobin ku ba masu turanci mu 'yan arabiya ne yawa sai ku tai yawa saboda haka a tsaftace gida domin akwai wani hadisi na manzo Allah da ya ga kamar gizo gizo ya yi sa ce ba mutum ne a gidan akwai mutum ku dan da zaka bar gidanka ya zama haka a tsaftace wannan ana da bukatar nan, karatun alkur'ani azkar na safe da na yamma zikiri zikirin safe da na yamma na nawafil yawan na nafilfili a cikin gida da karatun alkur'ani na ƙarshe shi ne man kulli ma ya yasjilu adil ibada duk wani abin da ka san zai shagaltar da kai daga barin ibada kar ka shigar da shi gidanka don zai zama maka musiba zai zama ya hana ka ibada so wannan shimfiɗa ce kan ayar za mu shigo la ta dukulu buyutan ghayra buyutan kada ku shiga gida gidan da ba na ku sai ma da zai suka tambaya limaza amara Allah bil istiza mai yasa Allah ya yi umurni da sai an samu izini za a faɗi dalili ko muna ganin dole shi ne darasinmu na gobe domin lokaci ya zo ko mu sani ba ko an gani yana da magana eh, nan da mun ci lokaci ko ko da saura ok da saura da kuma ba da a ah, zagari yawa ba da aiki ne a yi muna da ina salloli ina wane ne da sauran su duka sai zai gari ya wane a nan muna zaune ai ba zai yi ruwa a sai ya kuma da ya kuma yawa وعليكم السلام ورحمة الله.

بجميع الوقوف لا يستطيع الامور fata da aka yi fata ne waɗanda idan kun kula da su na farko ya yi godiya ma Allah ya fara gaba kuma sabon kashi cikin wannan mutane kuma wannan mutane da ke ba ne wannan ne Allahumma